abba khalid shugaban matasa ina son zan tanatar da kai da wani abu kai ka amshi jagoranci da zaka yi na wayar da matasa wanda suke libya amma hanga kana yin wata katsalandan kana shiga harkokin da ba naka ba kamar bangaren siyasa in shugaba ya wani abu ka zo kana tsokaci kana matasa ga abin da ake ga abin da ake matasa kullum gaya muku nake mu ba jahilai bane ba da kikai bane ba da muke bin ku shi komi za a yi a rayuwa he da jagora shi yasa muka amince mu mun amince ku jagorance mu amma ba ka rika ɗauko ɓangaren siyasa ba kana kawowa kana hudun abin da ba shi ba magana aihuwa da aka yi magana mu koma mu muka yi magana ba alhamdulillah iyayenmu da kakanninmu da malamanmu sun huto sun yi magana akan abu kenan mu matasa bai kamata ba mu huto mu yi tsokaci ba ka bar biyar raɗe na mutane da suke cewa ka huto ka yi magana akan abu wa'ansu suna yi ba don soyayya ba ne wa'ansu suna yi don su tura ka ne a zage ka ya kamata ka san abin da kake kai ba yaro karami ba ne karka yin aiki da ilimin ka a kowane lokaci abin da nake son ka fuskanta kullum mu matasa na libya kamata karka kokarin yadda kake zuwa gari ruwa kana wayar da mu ka ci gaba da kokarin wayar da mu a abin da kake yi ko ba komi Allah zai baka lada saboda wani na cikin jahilci ka wayar da shi amma ba ka kawo bangaren siyasa karkasa shugaban kasa bazum ya ce kaza shugaban kasa bazum ya ce kaza wannan ba hurumin ka bane ba siyasa wani bai ma wani siyasa sai dai mutum ya makan shi sai dai wanda yake neman shugabancin shi zai je nemo jama'a amma ba kai baka nema mai jama'a ba bar gyara wani dan ka samu shiga a gare shi duk abin da zaka yi kai dan Allah kuma mu wannan magana aihuwa da bazum yake magana ya hana kace ce tun tsohuwar magana ce mun tun tsohuwar magana ce tun lokacin tanji haka ne yes haka nan ne amma ka kamanta duk wanda ya ce zai ja da aya Allah wallahi yayi kaɗan ba shi bane ba ya tsima ya sakamakon shi tun nan duniya ka a ta kiyama shi ya samu abun ko damun bai ba kuma aihuwa Allah ne yake bada da aihuwa ba mutum ba ko su turayen da suke ba su kuɗi suke sa musu wannan aƙida wallahi sun yi a banza saboda kai kake jagorantar ƙasa ana iya ce ma ga abin da zaka yi in kaga zai cuci al'umma annabi ka ce baka yi menene shugabanci manta ha ba yaro bane karami ba Nijar ho yake jagoranta ha aka zo karka ba da wani hujjoji wai shi ma bai so bai faɗi magana yana dariya ne amma a zuciya shi kuka yake yi ha ba kai kuma mu ai ba jami'a ite bane mu nan ka faɗi magana ka tamna ta ka san abin da zaka faɗi ka san abin da za a mai dama amma kai haƙuri ta kai da sauran matasa da al'umma wani magana in na haɗi ta bata mare ko kuma sauran jama'a ni je na haɗi ta ne bisa gaskiya kuma dan ka gyara abin da kake yi shi yasa ne wannan Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘Yan uwana ‘yan Nijar ina kai na ina kai ta'aziyya ta ga mutanen da suka rasa rayuwarsu ‘yan uwanmu na tera. To, Nijar dai kullum ana magana ana magana ana magana ta demokrasi demokrasi demokrasi. Ina demokrasi take hakan gane demokrasi take. Allah demokarasi inda haka take a Nijar Allah eh, ku duba ku ga mutanen ga 'yan Burkina 'yan Mali duka sun yi abubuwan gaba tare da an samu matsala ba ko kuma a ce an kashe wani sai mu kasan mu Nijar mu da aka rena aka ɗauke mu mu ba mutane ba ne in a ina ɗan Nijar yake ba a ɗauke shi ba mutum wulakanci, eh hakan gane ake yi hakan gane ake cewa demokarasi eh su alhali mutanen ga ba su gehe su ba ba su zage su ba ba su sun dai tsare hanya dai sun ce ba za su wuce ba eh? a ɗauki bindiga a buɗe musu wuta kamar ba mutane ba eh wallahi Allah ya isa ba mu yahe ba wallahi mu mu yahe ba wallahi daga nan har duniya ta tashi mu yahe ba duk wanda ya yarda wanga al'amari da hannun shi a ciki ko kuma da bakin shi ciki ubangiji Allah ya wulakanta shi Allah ya wulakanta shi Allah ya wulakanta shi koma wane ne eh bum yahe ba Allah ya isa wallahi